Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkan mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata, wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya faro tattaunawa da wata baiwar Allah mai suna Bilkisu Ibrahim, wacce take da bukata ta musamman ta rashin gani. Duk da wannan baiwar Allah ba ta gani, amma ta yi dogon karatu har digiri guda biyu, bulkisu ta tsaya ne inda take gaya mana a lokacin da take makaranta wato lokacin da take jiniyo wato makaranta karama ta sakandare. Kawaye har taruwa suke suna cewa suna son su buge ta wala Allah kila saboda tana da kwakwalwa ne a'a wala Allah kila saboda nakasar ta ne ita ma ta ce wallahi bata san menene dalili ba amma daga baya ta ci gaba da cewa sun daidaita. to waye shiga tsakanin su kamar yadda Muhammad ya tambaya ita mai kula da mu a lokacin bata gaya ba gaskiya ta boye min dalili amma dai ta ce min wai sun ce za su dake ni eh. sai ta laba ba ta je ta kira senior mustin dan shi kadai zai iya maganin su maganin eh. eh ya kwazo ya ja kunnan su su ko da saurin kunne to dai tunda a suna garashin hukumar makaranta eh. idan suka samu horo ana tankwara su gaskiya ah, eh tunda akwai dokoki hmm. suna bin ka'ida ba laifi musamman na lokacin mu gaskiya so daga baya dai aka magance wannan matsalar da muka zo ma ma samu ma matsala kuma da su gaskiya eh, su za su ma daga baya ma tun suna raka ni in ebon ruwa a rijiya mm-hmm. ko a famfo akwai har ya zanto sai su ce akwai wata da jadu mai haɗari sosai gaskiya don tana da hankali eh. sai ta hana ni zuwa sai dai ta je ta ebo ta kawo min Eh. da sun zama senior ma sai ta tura yara kawai su ebo mu to haka muka rabu lafiya har yanzu kuma muna zumunci da su duk da kin gaya mana cewa har kin je jami'a gashi digirin ki biyu shi ya alamta cewa kin fita da sakamako mai kyau daga secondary to amma za mu so mu ji eh, kin san ana zama fiye da ɗaya kafin a sami eh, a cika sharɗan samun gurbin shiga jami'a ke zama ɗaya kika na jaraba kika samu wannan martabar ko kuma ya. gaskiya zama ɗaya ne da farko ma tun da na shiga makarantar bari ba labari akwai yarinyar da na tara ajinmu Eh, take daukan take zuwa AWTC so ita take taimaka wajen karatu da sauransu kamar yaya saboda ka san tsarin ga makaranta na masu gani malami ya shigo zai rubuta note akan allo in ya rubutu akan allo dalibai su kwafa sai yayi bayani kuma explanation kenan to ni a lokacin akwai recorder haka tape recorder ne nake recording bayanin shi amma rubutun sai in samu cikin irin dalibai masu hazaka haka wanda suka san me suke yi eh. sai su karanto min notes su sai in rubuta ne kuma cikin irin rubutun to haka muka yi karatu talatin to yarinyar ita take karanta min da farko ya take zuwa ta daya a class eh. to da aka yi exams sai na dauki sai na dau eh aka yi jaraba mm. sai na dau matsayin ta ta daya to daga nan muka kulla sai aka daina yi min karatu <laughs> ɗaliba ta zarce malamai. <laughs> daga nan gaskiya sai dai lemun karatun so dole sai na samu yarinya sai in samu dan abu in bata da kuma sai mun karatu abu kamar yaya Ɗan kuɗi haka na kashewa eh. kuma ni zan zama best overall best student eh. a lokacin da muka zo kan karatu na karbi ɗaliba mafi hazaka da basira sosai kuwa alhamdulillah da muka gama sai kasance aka rike mana jaraba mu ta waik e eh amma sai ne ko ta fito to wane ko ban da mas ban samu lissafi ba eh. kuma sharaɗin shiga jami'a sai da mas da english eh. kuma mm, jam ina ina da over 200 points a lokacin jam'a ma na yi jam a lokacin so kasancewa a rike mana waye dinmu ne ko kuma ba wannan ka'idan ban samu lissafi ba to sai kasance ba zan iya shiga jami'a da wannan jaraba ta ne ko ba ga waye dinmu kuma aka ki saki sai daga baya sai bayan na samu admission a FCE na fara NCE sannan aka saka mana waye ko an kama ku da magudin jarabawa ne mu gaba ɗayan a wannan shekarar masu larurar gani eh. dukkan mu aka rike wa jaraba to me faru ai ban sani ba wallahi to aka dinga bi mana dai har ma da iyayen mu suka dinga bi da da kashi Allah ya taimake mu mm. aka saki jarba to ni alhamdulillah na tashi na samu 5 credits ina including maths and english ya karatun ya kasance can a FCE eh. eh a hostel na zauna gaskiya a makaranta ne ke kwana eh. saboda eh, tazara daga makarantar zuwa gida sosai na samu daki a nan na zauna kuma haka ne karatun su ma nan kaga masu gani ne gaskiya. Eh. ma masu gani ne. Eh to hakan da yanda ne tsarin wancan dan sakandaren haka ne wannan. Eh. recorder ce sai in sa in lecturer yana lecturing sai in dauka daga baya sai in je daki in yi amfani da recorder ta in yi ko kuma in samu cikin ɗaliban ko an bada textbook an saya in saya to haka da sayar da ta da komai. To amma eh, textbook ya kike kike karanta? Eh textbook sai dai a karanta mu ko a gida ko cikin ɗaliban masu kirki dan ana samun masu kirki ka san high institution ne eh. akwai mutane suka mallaki hankalinsu ba kamar secondary school ba eh. to sai in samu in na karanta mu a karanta mu in gida ne ma a karanta mu to a FCE can ta ɗanke ta yi ko kuma a yanzu an shiga babban babban masaki sai abin da Allah yi eh ai ba position bane nan ka sani eh. an dai karatun kuma ba a samu matsala ba ka san wani sai dai ko mutum ya samu kari uba ko absent haka wai kari uba nawa kika taba samu a gama aiki <laughs> gaskiya ban taba samu kari uba ba sai dai absent an yi jaraba ba ki ta ba na yi gaskiya abin da ya fito absent da muka bi kuma sai aka fito da result din akan sami irin wannan matsala gaskiya a manyan eh, makarantu eh. eh amma ba wai dan ban yi bane na zauna jarabawa na yi komi to kuma wanda ya dauke mu a lokacin wani company ne hmm. wato dan hidima kasa daga dai wurin shi aka samu matsala eh. so da aka bi sai aka gano inda matsalar take aka fito min da result ina Wai na san NCE shekara uku ake yi. A shekara uku nan mun ce baki taba samun kari over ba. Balantana ma a magana spill over. Wannan mataki kika samu na, sakamakon ki dan akwai distinction, akwai merit, akwai pass ko? A eh, points ne. points a 10 eh. points a lokacin. Don haka da sakamako ya fito sai kika nemi aiki a ma'aikata ilimi ta jihar Kano. Dama akwai maganar za a yi ba mutane a lokacin so um, so akwai magana a ƙasa ba sakamakon ga kuma iba za a yi na ma'aikata. Mm. To daga baya dai muka dinga bibiya dai Allah ya taimaka har sakamakon ya fito. A lokaci guda kuma na cike fam ɗin DE. Na biyu ke. Kina so za ki shiga jami'ar Bayero. Eh zan shiga jami'ar Bayero. Eh. So da sakamakon ya fito ga aiki na samu mm. sai na fara aikin. Ina zuwa aiki sai kuma daga baya admission din ya fito wai da aka baki aiki a matsayin me aka dauke ki ne malama malama makaranta mai koyarwa a aji kuma aka tura kina na tudun maliki makarantar da kika gama kuka yi ta fama da tsawayenki da eh kwarai nan aka tura ni wanda suka nemi su tara miki gajiya <laughs> kin ji yanzu kuna zumunci da su kin sadu da wasu su an dauke su malamai a cikin yan ajin nan naku duk cikin su ba wacce ta ci gaba da karatu in fact su daga jinan sakandare su ma ba su dora ba da kika samu gurbin karatu a jami'ar Bayero ya ta kasance to shikenan sai daga ga admission kuma ga aiki sabo kuma gaskiya mutum ya fara aiki ba a bashi dama koma makaranta sai ya shekaru biyu eh, ka'idar aikin gwamnati eh, eh. so shi ne sai na ce to yanzu yanzu sai na koma makarantar sai na sami gashi kin fara jin alat gashi kuma makaranta ta ta samu eh to haka ne <laughs> so shi ne sai na je na samu shi admission officer a lokacin professor Abubakar Rashid wanda ya zama vice chancellor daga baya ya gama mm-hmm. to shi ne a lokacin sai na je na sami shi na ce ni sa ina so a min a dage min karatun na a min da farin admission ina zuwa ko bada haka shekara mai zuwa sai ya ban shawara ya ce saboda me na ce gashi na samu aiki ya ce kad ki damu ya karfafa min gwiwa eh. Ya ce kina iya barin aiki in ki kare karatun Allah zai baki wanda yafi wannan eh. wannan shine lokacin ki tunda kika samu admission ɗin ki zo ki karatun ya zai bani shawarwari Ya ce amma na baki sati biyu ki je ki shawara mm. idan kin ga zaki abu ne to idan kuma kin ga zaki bar karatun mm. ki dawo definitely zan baki admission next year tunda kina da requirement eh. ba alfarin yanzu ba alfarin admission ya ce a lokacin an daina eh amma zai bani na dawo baɗi ma'ana in kin dawo shekara mai zuwa kina zai ban admission eh eh so shine sai na gida sai muke shawarwari da yan uwa hmm. to kuma a lokacin akwai dattijo um, permanent secretary ne a government house sunan shi muhammad garba fage to a lokacin sai na je government house sai na faɗi complaint ina na ce gashi gashi gashi sake kaje eh haka tunda shi ma tsohon malamin makaranta ne makaranta ne gaskiya dan ya ma dadi gaskiya yana taimaka mu ya zama kamar guardian ina ne tun ina FCE eh. yauke to shine sai na ce gashi gashi sai ce a ce ki karatun ki kuma ga aikin ki tun da dama su ne gwamnati lokacin kuma yace irin ku nawa ne muke da su because I was the first ni ce ta farko a lokacin hmm. um, da na fara karatun kasin na gaya ma haka yawa kuma ni ce ta farko da ne digiri mm. alhamdulillah ba alfahari ba mm. so ya karfafa min gwiwa ya ce je ki karatun ki in Allah ya ba za ki samu matsala ba shi na gode wa Allah sai na koma ne ji na ga admission officer in ce to gashi ce to fine in muka yi hutu a makaranta ina zuwa wurin aiki na idan muna makaranta kuma sai in je in yi karatu eh. to hakan ne har na kammala Tattaunawa Bilkisu Ibrahim kenan da mahmud Ibrahim Kwari a Kano wacce take da bukata ta musamman ta rashin gani amma kuma hakan bai sa ta gajiya ko ta kasa ba idan ta baya gani amma kwakwalwarta tana gani da fatan waɗanda suke saurare za su yi koyi da wannan yata halika haka kuma iyaye su ba wa 'ya'yansu goyon baya matukar suna son su yi nasara ba tare da gazawa a nakasar da suke da ita ba a madadin ita bilkisu da ta tattauna da wakilinmu sai kuma shi ibrahim kwari ɗin daga kano wacce ta haɗa mana sauti julie leathers gresham sai kuma ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa mu zama lafiya.